وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار ينقوى الأمر مائكي عليه الصلاة والسلام ina yi mana lale marhaba da haɗuwanmu a cikin wannan rana mai albarka ranar juma'a rana mai cike da alkhairi da albarka wanda Allah ya rayuwar mu muka kawo wannan lokacin muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan haka baya ga wannan a kamar yadda kuka sani wannan masallaci na juma'a wuri ne da ake turo malamai domin su karantar da mu su wa'azantar da mu to bisa ga wannan a kasancewar wanda aka turo bai da gayawa da isuwa ba amma ina kullum nake faɗi mun al'adanci ranar juma'a malaman da suke mana karantarwa suke wa'azantar da mu da an yi kiran sallar farin sukan zo su wa'azantar da mu gabanin leman ya iso wannan abin yana da amfani kwarai da gaske yana taimakawa kwarai da gaske ni na san amfanin wannan da dadewa shekara ashirin da biyar zuwa ashirin da takwas ba abin da ke min daɗi a rayuwa irin in zo masallaci in tarar da wanda zai yin firi hudu ba yana zaune ya mana hudu ba wannan abin yanayi min daɗi nakan ji daɗin shi saboda haka kullum ina ƙara ƙarfafa mu game da irin wannan mu yi ƙoƙari mu bada kulawa to a shin gaskiya ba ni ne aka turo don in yi karatu ba amma na san in Allah ya da akwai wanda aka turo don haka ina kira ga malamanmu duk wanda aka turo don Allah in ya zo don Allah kowa bude take yi min magana in ba shi jini ne ya yi karatu ba wani karatu ne da na kinsa ba ko ni mu shiri ni dai nakan ji damuwa ne a ce masallaci an zo an ɗauki dogon lokaci ba a yi karatu ba mutane sun saba akwai mutanen da in ba sun ji an yi karatun ba ba su ma kusantowa wani duk da shiri bai yi sannan irin cigaban da masallacin shaggum ya samu yana daga cikin cigaban da ya samu kuma ga an samu ci gaba. irin firi hudu ba da ake yi da wuri na san lokacin da ake cewa mu zo mu yi firi hudu ba tun wuraren ƙarfe goma sha biyu idan muka ɗan ɗiba da alhaji isa nan shi shaida ne ƙarfe goma sha biyu ake cewa mu zo mu muhara hudu ba firi hudu ba irin ƙarfe ɗaya sai cikin manyan malamanmu kuma sai a turo wani guda shi kuma ya tura daga ƙarfe ɗaya zuwa wato gabanin isowar liman wannan abin ya taimaka kwarai da gaske wannan masallacin yau ana buga misali da shi a wannan jiha ta kebbi to abinda an wata mu shi ma wannan masallacin mu samu irin wannan cigaban kuma alhamdulillah akwai haske iya dai kawai mu ƙara ƙarawa ga wannan muka tabbas ba ƙaramin alkhairi ba ne mutum ya cinci shi cikin waɗanda suke da kusa ko su zo masallacin juma'a su zo da wuri wannan ba ƙaramin alheri ba don haka malam nafi'u na gan shi in kana cikin wanda aka turo da Allah kai mun magana zan dakata domin ka ci gaba da yi mana karatu a ah, takaitar takaitawa dan abin da nake so in yi magana a kai shine faza'ilun intizari salati fi sunnatin nabawiyya wato falalolin jiran sallah a cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wai wanne alheri ne mutumin da yake zaune masallaci yake jiran lokacin sallah ya yi ya zauna yana jiran lokacin sallah waɗanne irin alkhairi ne zai samu malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce masu tarin yawa da haka malamai suka ce da farko ita dai sallah karankanta ita dai sallah as-salatu ibadatun azima ita sallah wata ibada ce mai girma wasilatul qawiyya bainal abdi wa rabbih kuma sallah wata abace mai ƙara sanya connection tsakanin bawa da Allah idan kana son ka samu kusanci ga ubangijinka ka samu matsayi da shi ka ƙara matsawa dab da Allah to ka rike sallah idan ka rike sallah gaba to tabbas za ka samu matsayi a gurin ubangijinka Allah subhanahu ta'ala don ya nuna mana wannan yace fa idza qadaytum as-salata fadhkuru qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza tama'antum fa aqimu as-salata inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta wannan aya tana suratul nisa'i ita adda lamba ta ɗari ɗaya da uku abinda take nuna mana muhimmancin sallah sannan da irin daraja da falalar da take da shi to daga nan ita sallah haka ba'ilin kasira tana da falaloli masu yawa wa minha daga cikin falalolin sallah akwai ajarun intizaru sala falalar wato jiran sallah ka zauna kana zaune kana jiran lokacin sallah yayi a tayar da sallah wanda ya samu kai cikin wannan alheri yayi ma Allah godiya zaɓi ne na Allah Allah ya zaɓe ka cikin waɗanda suke zuwa masallaci da wuri suna jiran sallah akwai hadisai da yawa da suke magana akan wannan akwai hadisi Abu Raira Allah ya ƙara masa yadda yake Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya annabi yake ce masa ba za ku so na nuna ku zuwa ga abin da zai sa Allah ya kankare muku kurakuranku da zunubanku ba wa yarfa'u bihi darajati kuma ya sa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka muku darajojinku ƙalu sai sabbin suka ce bala ya rasulallah ai abin da muke nema kenan ai mu abin muke so a gaya muna abubuwan da za mu yi Allah ya kankare muna zunubanmu a gaya muna abin da za mu yi Allah ya ɗaga darajojinmu duniya da lahiyar shi muke so ƙala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na farko isbagul wudu alal makari, wato cika alwala a lokacin da mutane suke kyamar taɓa ruwa isbabul wudu alal makari cika alwala a lokacin da mutane suke kyamar taɓa ruwa kamar yoshi kenan irin wannan lokacin da muke ciki in kana yin alwala yadda shari'ar musulunci ta ce ai alwala to wannan abin na sa Allah ya kankare maka zunubanka kuma yana sa Allah ya ɗaga maka darajojinka duniya da lahira nan duniya ka samu ɗaukakar daraja kuma a lahira ka samu ɗaukakar daraja na ɗaya kenan annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce na biyu wa kasratul khuta ila al masajid da yawan tako zuwa masallaci ta yaya za ka samun wannan ladar wannan alkhairin shine lokacin da za ka zo masallaci da kawa mutane suna ta mamaki ana magana zuwa masallaci a kawa har yanzu sunnar ba wanda ya kai kashe ta tana nan in dai babu uzurin komi in dai kana lahiya lau to ka san da cewa ka tako da ƙawawunka ba saman mashin ba ba cikin mota ba ka zo masallaci ba ƙaramin alkhairi ba ne a gare ka yana taimaka ma lahiyar jikinka yana sa a kankare maka zunubanka yana sa Allah ya ɗaga maka darajarka to yana jin konan sai an ka tsaya ai matsayi ya kai matsayi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan to na uku yace wantizaru salatu ba'da salat da jiran sallah bayan an yi wata sallah ka zauna kana jiran sallah gabanin ta zo sai manzo Allah ce fa zalikumur ribatu yace wannan ribaɗi. ka zauna ka zo masallaci da guri ka yi zaune kana jiran lokacin da liman zai shigo ya yi hudu ba a yi sallar juma'a ana kwatanta ka daidai kake da wanda aka ɗauka aka kai shi bakin wata boda da ake jin tsoron wasu ‘yan ta'adda a zalumai su shigo su halaka al'umma a kai ku wannan wurin ake ku tsaya kana daidai da wannan ribati ne kake saboda haka ba karamin alkhairi bane ka zo masallaci kana zaune kana jiran lokacin sallaye Allah madaukakin sarki ya azurta mu da kiyayewa wannan wannan shi ne hadisi na farko na gaya muku wanda zai firi hudu ba in ya zo ya sanar da ni in ba shi da? amma al'adun ba kai aka turo ba tsakani da Allah ba kai aka turo a'a dama alƙawalin da ni da mutane duk wanda aka turo in ya zo zan dakata ban san kimcin da kai ba to shi kenan ba kun ji ko ni da na ce yayi karatun nan ni ma ba wani shiri ne ba amma dai kawai muhimmancin a karantar da al'umma amma tun da ya in ci gaba zan ci gaba amma tsakani da Allah ban cika son cin layi ba ga mai karatu ya zo in tare mai wuri wallahi ban jin daɗin haka amma da tun da ya ba da dama ta shi ke ga Allah wani sati duk wanda aka turo ya yi kokari kamar yadda aka tsara karfe ɗayan nan kamin a yi kira yana wajen domin gaskiya muna so wannan masallacin mu yi kokari a gyara wasu abubuwa na wannan masallaci Allah shi mana jagora hadisi na biyu game da falalar jiran sallah gabanin lokacin sallah ya zo shi ma hadisa abu huraira ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce almala'ikatu tusalli ala ahdiku yace mala'iku suna yin addu'a akan ɗayanku mala'iku suna yin salati ga ɗayansu. ma da mafi musallahu matuƙar yana nan zaune inda zai yi sallah yana jiran sallah yanzu dukkaninmu nan duk wanda an nan zaune mala'ika da nan na sai mai salati tun da kashin yana sai maka salati wani irin salati ne za mu je da mala'ikan salati malam yuhdis matukar mutum bai yi hadasi ba kenan ma'ana duk wanda a zaune wurin gada arwalla sai ba ta kare ba to mala'ika da nan na ta yi maka salati kenan akwai bukatar 'yan arwallar ta kare ka hita ka sake yawan wata sai ka dawo domin ni mala'ikan ya ci gaba da ya ba salati domin da ita ce da zara arwallah ta kai kana zaune to mala'ika ya daina ya masa salati kenan abu biyu na ake so a haɗe kana zaune kana jiran sallah kuma sannan kana da arwallaka to mala'ika na nan yana sai maka salati sai ya ce a yadda mala'ikanka salati kina cewa Allahumma na lahu Allah ka gafarta mu wannan bawa naka Allahumma arhamhu Allah bawan ga naka da azzauna yana jiran sallar juma'a liman ya ya zo yi hudu ba, a yi sallar juma'a Allah yi mai rahama la a ahadukum fi salatin kuma ɗayanku ba zai gushe ba ana rubuta masa ladar sallah yake yi ma da mata salatu ta hadisuhu matukar sallah annan yana jira yanzu duk wanda annan yana zaune ba sallah ta kai ba to ana rubuta maka ladar sallah ta kai daga nan har lokacin da liman ya zo aka tada sallar zuma saboda ni ba abin da ya tsaye da kai wurin ga, ba wata hada-hada kasuwanci aka wurin da ba ba wani abin duniya za a baka ba don Allah ka zo wurin nan manufarka Allah Allah ya san da haka to ana nan ana rubuta maka ladar sallah ta ka kai daga nan har a da sallar juma shin jama'a don Allah wanda ya samu wannan gara ƙasa ya yi arziki ko bai arziki ba wallahi ya yi arziki nan da kake zaune ba sallah haka ba sai dai kuma wanda ya ƙara da sallah din to shi ko nurun ala nurun wata ranar juma'a babu wasu ƙayyadaddun nafiloli da aka babu adadi ita nafila ranar juma'a in ƙarfe goma ka shigo ita nafila babu adadi in ɗari ka kai ka yi biyu ka sallame ka yi biyu ka sallame in kana yin biyu ka sallame biyu ka sallame biyu ka sallame in nawa ka kai kai kai babu adadi babu adadi to a nan cikin wurin nan abu biyu za mu fahimta in ka ƙara da sallar to ka ƙara makan ka haske ka ƙara makan ka ɗaukaka ko kuwa a duk da kai a biyu ka ɗan zauna ka huta can sai ka tashi kuma ka yi wasu biyu ka ɗan huta ka yi tasbihi ka yi istighfari ka yi salati ka yi hailala ka yi hautsala ka yi wannan kuma ka ɗan tashi ka yi raka'a biyu in kuwa aka zaune kashi, kana sauraren karatun da aka yi ayoyin da ake karanta dusar da ake karantawa ana nan dai ana rubuta maka ladar sallah ta kai matukar sallar juma'a ce annan kana jira annabi ya ce la yamna'ahu an yanqaliba ila ahlihi illa salah babu abin da ya hana ka ka tashi ka koma inda iyalinka inda ba sallah ba to mala'iku na nan suna ta cewa Allah ka gafarta mu wani Allah ka yi mu wani rahama Allah ka gafarta mu wani Allah ka ba wani rahama shin don Allah jama'a don Allah jama'a wannan alkhairin don muke wasa da shi idan ka zauna mazaunar da kake zaune idan ka zauna wuri inda haka ne don Allah kana samu wannan alheri to rashin sanin wannan alkhairin yana daga ciki abu na biyu akwai rashin rabo wani rabon na adda shi ba a tsaga da shi ba to in ba a tsaga da shi ba duk wanda yake so zai iya amma wanda Allah ya tsaga da rabon shi sai ka ga jiki ne mai kakabiya yana jin bai iya zama bai iya tsayi sai ni wala sai ya zo masallaci to ka samu ganga cikin waɗanda ake wannan gwagwarmayar da su ba ƙaramin alheri ba sannan wanda ya zo san farko ya fi wanda a sahu na biyu wanda a sahu na biyu bai kai wanda a sahu na uku ba kun gani, yanzu wanda a sahu na ɗaya ya na biyu wanda an na biyu ya na uku wanda a sahu na uku darajar su ba ɗaya take da wanda a sahu na biyu ba shi yasa in son samu na yi kokari ka kama sahun gaba yi kokari duk inda ka ce masallaci ka sahun gaba Allahumma tsakanin inda liman in ka san kana da rauni da ilimi to tsakanin inda liman kusan mutum uku da ake so su tsaya kusa ga liman to ka tsaya ne sai ka koma dama ko ka koma hagu ka koma dama shi ma dama na da ya falala damun sahu hagun sahu amma in za a aza sahu na yi cancanta a aza sahu tsakiya wannan wata matsala ce da tana ba mu wahala muna kan wahalhalu a kan yanzu ga sahu in za a aza ina za a aza tsakiya ina aza tsakiya ina zai tsaya dama in dama ta tsakiya ina za ana hagu in za a aza na biyu ina za a aza tsakiya daga nan dama hagu in za a aza na uku tsakiya ya tafi dama ya yi hagu na hudu haka na biyar haka shi ta tafiya saboda shi kai ne wanda a daman sahu shi ma kuma mala'iku ne mai wasu addu'o'i na musamman kamin tuwa na hagu ku duba ba sahu guda ne ba daraja su guda ba yanzu wanda annan dama ba daraja su guda da wanda a hagu ba wani abu sai addini ba shi ko wanda a sahun gaba shi ko wanda annabi bai kai daraja wanda annabi shi ko wanda a can to shi daraja sai ba ta kai waɗanda ba amma kuma wa lada ta jiran sallah duk kowa na samu wa alaikum A yanzu mu dauki wanda sahun ko eh yanzu wanda sahu misali ina dama ne kake eh ina dama ne kake nan ko nan ne daman sa to alhamdulillah kaga damar ce to ina hagun sa bala don ka gane maganar ga daman sauri abu ni da na ɗauka nan da dama ok ni ga yadda nake zaune nan ne dama ko eh, ina ne wai ga wadda nake zaune yawa amma dai asali ne ga daman ko na sannan hagu to ba sha Allah to tsawon ya wada tsakiya sai ya in sai ya tafi sai da ya amsa Allah shi taimake mu shi ƙara sa mana son alheri don haka wallahi jama'a sai mun tahi jin mutumin da Allah ya taimaka ya shi wa gadamar shi ma Allah godiya Allah ya taimake shi shin jama'a wai kun san wani abu wani abu da zai fita maka da hankali shin wai ina manyan gari ina manyan gari wai me yasa ba kawa sun gaba wai ina manyan mu me yasa ba ma ganin su sun gaba ne kana da wani girma ne wanda ya wuce bauta Allah ka da girma ka da matsayi sai bauta Allah duk wanda ka bai bauta ma Allah ba wallahi wanga buzuzu sai ya yi daraja wurin Allah kai hakimi ne kai kansila ne kai ciyaman ne kai gwamna ne kai sarki ne kai waye darajar ka wanda ba Allah mu sai akwai wani uzuri in akwai uzuri ya uzuri idan ana jin tsoron cutarwa to wannan kuma dole a ba ta security su zo su kare ka in ya tabbata security na ganin akwai matsala ka zo wurin nan ka daɗe saboda to wannan kaga wani abu ne na daban kuma in ma yana yiwu ai a ba ta security su tsare ka mana to amma Allah bari in gaya muku wani bai iya zama wurin na minti talatin wallahi bai iya da ya zauna wurin na minti talatin ƙara ka za ka ga aya Allah ya taimake mu don haka muhimmancin jiran sallah ba karamin abu ne a wasu ila anas radiyallahu anhu an tambayi anas Allah ki kara masa yadda aka ce masa halitta haza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khatiman shin manzon Allah ya rike zobe fa qala na'am yace eh manzon Allah ya rike zobe na'am A akharar lailata salatar isha ya ce wata rana manzan Allah ya ta sallar isha'i ila shakarin laili haka ne har zuwa sai da dare ya yi rai wato an taɓa samun wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallar isha'i ba sai da dare ya raba biyu summa aqbala sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo inda sahabbansa da ma salla bayan sun yi salla ko da annabi ya zo masallaci har an gama sallar isha'i fa sai ce sallan nasu wa raqab yace mutane sun yi salla sannan wasu sun yi bacci walam tazalu fi salatin munzu in muna, wato ba su gushe ba suna cikin sallah waɗanda ka jiran sallan nan matuƙar sallah annan suna jira ma'ana ko da masallaci ka zo da akwai masu cewa wai abin da suke wa gudu su zo masallaci da wuri bacci Kuma haka bane da yawa kuma su cewa da bacci ka yi bacci mana isasshe me zai hana karfe takwas in dai ba ka da wasu abubuwa gaban ka karfe takwas ka yi bacci in ka kwanta karfe takwas sai goma ka tashi ba ka yi baccin ba to sai ka shigo masallaci kare goma sha ɗai ko sha biyu bacci na ɗaukar ka to kuma duk da baccin ya ɗauke ka ana rubuta maka ladar kamar kana na kana sallah iya kawai abinda za ka yanzu sai ka tashi in ka tashi daga bacci ka je ka yi amma kwanan ja ka yi kai to ba kai laifi ba saboda haka wannan yana ƙara ƙarfafa mu akan muhimmancin wato jiran sallah Allah ya samu gani ya zo cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama to in ka dauki karatu ne ba ka san yan kai ba ka ka dauka da Allah ya haƙuri ka eh ka eh ayi magana eh ga wanda ka fanga ba eh wanda abba ya koda ya riga shi ban gane ya yi wani ko da ya tafi wuri ya cuce ya sai ya zaura eh. sun gaba ya ba wuce waɗanda sun karga shi ta ta eh, yana da falala su kowon gaba ai ba kun tsaba ce yanzu ne ba a ganin duk gahili na tsakankanin ku don me aka bari ne ba ku gura wani ya tana fasar masana da su yanzu ne ba malam manta daga gani ne ga wani wayo da sun kula da malam adama da malam Nasiru. malam adama ko da ya zo malam Nasiru babu gidi wurin nan amma haka ya kutsa ya isa can ya zauna mala adamu sahu na uku ya nafila amma kutsa ya to sahu na biyu ya zauna to kamata duk wanda ya zo ya yi kokari a cikin gurbin duk inda yawan nan kawai take a baɗi to da da zarar mutum ya tosar da ya to ya samu wannan wurin ya zauna to shi ke da ya yi ƙwazo wannan falala ta tsawon gaba ya same ta kai ko kana da lada ta kare da shi jama muna fahimta kana da lada na rigayin shi amma da iri yadda muka yi mutum ya zo tsawon gaba sai ya koma sai can can bayan masallaci ya yi zaune sai dai akwai lalura in akwai lalura wannan za ka yi haka ne in babu lalura kan yi kokari ka kama dahil ka kama dahil Allah ya taimake mu yau wato ka ja ko ka ga wani ko sai dai wannan yana so shi kuma ai wata magana ko wace magana ce hadarin tsallakar wuyan mutane ba daidai ba ne shi kuma mutum ya zo ya isko wuri ya cika ran juma'a na da ya hana tsallakar wuya ka ce daga can ka jiro kana tsallakan mutane kana jirowa kana jirowa kuma an hana to kenan ina maganin matsalar ga maganin matsalar da shi ne tun warku a tushe sawar kai da ka zo sa'u na biyu kar ka zauna ya akwai yili ka nemi ɗaya a buɗa maka ka zauna wannan ya buɗa a zauna kaga da zarar ya ci wani na so a zauna yanzu malam Muhammad Rasu ga nan da ya tuwe samu wurin nan da Allah inda wurin nan an mace shi da zuwa wanga na biyu an ka mace wanda ya zo zai zauna to shi kuma sai a yi ga tsallakar wuyan mutane da shigowa Allah shi muna mahita malaci wal muslimul labib musulmi mai hankali shine man yaj'al intizaruhu lis-salati ganimatul kubra musulmi mai hankali haziƙin musulmi shine wanda ke sanya jiran sallah wata irin ganima ce babba duk musulmi mai hankali mai turani mai hangen nesa yana ɗauka cewa ya jirayi sallah a masallaci wata ganima ce Allah ya bashi babba fayumkinuhu isti'marul so da ka ya kamata ya ribanci wannan lokacin bi lahi ta'ala da yawan zikirin Allah kun gane ku an tarikin azkarin shar'iya ta yin azkar wanda shari'a ta yarda da su fa ajaru ajru hilin Allah. sai ya ƙara samun ladar zikirinsa ga Allah da wa ta'ala sai ba ci gaba da cewa wa yanalu ajrun tazarihi lis-sala kuma ya haɗu da ladar jiransa ga sallah wa yanalu qablu du'a'ul mala'ika kuma ya dace da falalar addu'ar mala'ika kun ga ya haɗa abubuwa ga falalar jiran sallah ga falalar samun addu'a ga falalar kana nan kana yin zikiri kuma zikirin nan gurgudun wanda ya sauwaka kowa da wanda ya sauki ga baki ne wani wanda ya sauki ga baki ne subhanallah subhanallah subhanallah wani wanda ya sauki gare shi subhanallah wa bihamdi wani abin da ya yi mai sauki ga baki salatu ibrahimiyya wani abin da ya yi mai sauki ga baki shine istighfari duk abin da ya samu kana nan kana ta yi kana nan kana ta yi kuma ka hada kun ka hada kusan abu uku lokaci guda ga aska wanda ya dace da shari'a kana yi sannan ga ka zaune kana jiran sallah bayan wannan kuma sannan ga mala'iku suna yi maka addu'a suna cewa Allah kai mu wani rahama Allah kai mu wani gafara Allah ya sa mu gani na da yake an ke mutum ne sallah ko salati shi da yin sallan nan da tsaya a yi kiwo da salatin nan ne sallah wani yana tambaya wai ka zo masallaci ran juma'a da ka yi salati da ka yi sallah wai falala sallah ta haifalala kun san dalili abin da ya sanar sallah ta haifalala saboda cikin sallah akwai karatun qur'ani akwai tasbihi akwai salatin annabi duka haɗa su da haka ita sallah ta kunshi abubuwa da yawa ai ka ta magana da ni farko wata hanya ce ta ƙara samun kusanci ga Ubangijinka. Idan ana magana hanyar da za ka samu kusanci ga Ubangiji, to babu kamar sallah. Saraka in mutum na iya sallah, to sallah ta to amma ko sai inda matsalar take yanzu wa'azin nan da nika yi, in ya zama na kana sallah kuma ina ɗauka hankalinka. Don kana son ka saurari abin da na faɗi, kuma sannan kana sallah, kaga zai wahala. To shi yasa galibi sai mutum ya zauna shi salati kana yi kana nan kana yi ne kuma kana saurari kana iya raba hankalinka amma ita sallah in ka kuskura kana sallah kuma kana saurari abin da ka faɗi to an samu matsala don da wahala a samu ladin sallah to ne ta sallah ba ta ɗauka haka dole in dai sallah ta haka to duk tunaninka gaba ɗaya ya koma da sallah kana karatun fatiha ka san karatun fatiha na haka kana salatin kana ruku'i ka san ruku'i na haka kana tasbihi ka san tasbihi na haka kana zaman tiya ka san zaman tiya na haka ko ni ka san ni kai sallah sai ka yi ta ga za a ce mata salatul mutaqi kuma ita a sallan mun ne amma mutum na sallah bai san ni kai ba to an samu matsala lalle yana yiwa a samu lada amma tauyayya saboda dole ne yasa mai mai hadari yake cewa yayin da dukkan miƙe zuwa ga sallah sai ce ni fafarik kalbaka mina duniya wa mafiha ka kakkaɗe zuciyarka daga duniya da abin da a cikinta kuma yace wasta jil bi muraqabati maulaka ka shagaltu da gana wanda kai da ubangijinka ma'ana sai tunaninka gaba ɗaya ya komo ga sallah da zarar kana sallah baka san me kake ba rukuyi dai na haka sajira dai na haka to in ba anniya ya ba sallar ɗaya ta haka kawai kana motsa jinin ka kana exercise ne kawai amma ba wata lada da Allah zai ba Allah ya kare to shi yasa in dai wa'azi ne akai to gaskiya galibi sai dai ka zauna kana wani tasbihi za ka iya samun haɗa abu biyu amma ita sallah ba za ka iya haɗa abu biyu ba lokaci guda gaskiya ko dai hankalin ka koma ga sallar ko kuma karbi da mai wa'azi kwata kwata da kai da mai wa'azi ko raba gayi ka kyale ta wa'azi kawai kai ta sallar ko kuma to ka saurari mai wa'azi sosai ka saurari Allah ya samu gani ana da gaya muna ɗabi'ar musulmi mai hankali mai hangen nesa sai malai ya ce a aukira azul ƙur'anin kare ko mutum ya haɗa da karatu alƙur'anin da girma don in yi zauna ga ka zaune kamar kuma ganin wasu na yi wani in ya zo zai zo da wuri duk wanda Allah ya ba dama ya zo da wuri irin Allah ya taimake ka ka zo irin karfe nawa za mu ce karfe takwas na tsari. ai malamin sun zai sha zai sha zai sha abubuwa ka zo karfe takwas sahabban annabi Muhammad an ce wani tun sallar subahin in zai zo sallar subahin masallaci to dan nan ya shigo sallar juma'a jama'a mun da waya ai haka nan ko ko a ko nan malam nan muna da mun samu wannan ci gaba in Allah ya yarda mu za mu iya za mu iya a za mu iya malam ni na san masallacin da aka haka a cikin Najeriya sallar su bayan za a ganin mutane sama da mutum kusan 20 in ka je masallacin Usman bin Affan gadon kaya akan wani tun da gida ne in ya hito sallar subahi nan zai subahi kuma ya shigo sallar juma'a tun da can yayi wanka kuma da ji ne da irin hita ce kaga ya hito juma'a malam mutaren na haka suke kuma wallahi malam ba su koma gida sai isha'i abincin da zai ci da komi da komi sai dai a kawo mai masallaci yana nan sannan galibi akwai shaguna kusa kusa ga wurin waɗanda za ka iya zuwa ka ɗanyi ka ce wani abinci ka dawo saboda shi ga da karatun da aka yi tafsir kamar yanzu wanda shi da sanu mari jalle muka yi in kana so ka samu masallaci kamar a ce nan to ka'ida ne in kai juma'a ba ka tashi dukkan kuskura an kai juma'a ka tashi ba ka samu masallaci shiga cikin ƙwaryar masallaci nan haka da haka duk wanda ka son ya samu tafsirta kuma ya samu shiga cikin masallaci ba zai zuwa ko'ina haka suke zaune ina tambaye wani ya ce to ku irin wannan cewa ne da ni ya ai malam ni ce wannan gida na turan narba ma na ƙare don haka in zan na alhamis da juma'a zai saboda duk wani abu da gida ka bukata turan narba na sai musu shi saboda jiran juma'a da Allah mutane sun samu gaba ko ba su samu sai ku gani irin kwanciyar hankalin da suka samu to mu ma yanda za mu iya daurewa za mu iya samu Allah ya ce mu ce mu ya kawo mana wannan gaba. kuma ko yanzu nan shagunan ana kwatantawa don shan gumi in ka sai karye kafa tara in baka yi Allah ba tsohon gaba ba ka samu amma abin takaici jama'a duk matasa ne marasa kula da kansu me yasa shiri ne plan kai za ka tsara ma kanka in ka tsara za ka iya ba magana wai a ce don ba su da lalura na da su wai a ce ma ba su da lalura su wannan ta matasa da azumin su hanyar suna hirar su su ba su da lalura Allah dai na yarda ce su mu ku san wani abu ba wallahi ina gaya muku duk waɗanda na sani sahun gaba guni yau duk suna nan matasan nan duk sun samu abin ina iya kirga ma mutum sama ga goma waɗanda yau daga waɗanda aure immigration sai waɗanda auren aikin kwastar sai waɗanda a prison sai waɗanda a ina duk galibin su Allah ya buɗa musu hanyoyi na samun rayuwa. Wadda ka duk wanda ya rike Allah sai Allah ya mishi ya ba ta kuce wannan abin da ya yi saboda ƴan uwa mu dauri mu rike? kuma kada mutum ya samu alheri dan inda matsalar take sai ga duk wanda ya kai kuma ga wata ƴan kujerar ƙarshi kuma shikenan kuma an bar shi kamata a ce lokacin da alheri ya ƙara shigo ka ka ƙara matsewa ka ƙara riko da addini sai ga alherin bai yanke Allah shi muna jagora kuma Allah ya ce mu ce don haka malam ya ce ko karatun ƙur'ani ka shigo masallaci ka zauna kai karatu al fa ya ka tasibu ajral kabira sai mutun ya ribantu da lada mai girma min tilawatul Qur'an alkarim karim na karatu al mai girma da kulli kalimatin ya karo yanzu ka kalli shi wanda ya zo masallaci yana karanta al kun san shi duk wani zikiri babu wanda ya kai zikirin Qur'ani lada duk zikiri shi yasa wallahi jama'a ina tausaya mana a ce rayuwar mutum zai iya buɗe Qur'ani ya karanta mun tallata muku in ba ku manta ba shekara biyu muka ce duk wanda adda matsala ta rashin iya buɗe karatun Qur'ani shi karanta shi taho mun buɗe aji ba karanta shi taho kuma ko yanzu kowa buɗe take ka taho ko bai dinka ba a su kuma littafi za a baka littafin kyauta za a baka fensir kyauta a karantar da kai sauta, in dai magidanci kake taho son da aka kawo kanka makaranta ka taho in ba ka gane karatun Qur'ani gaba ɗai ko ko kana karanta Qur'anin ka san baki taho akwai waɗanda za a buɗa ma a ji, taho kun gasa ƙalubalenku magidanta kun bar mata da zuwa makaranta su ɗaya ka zuwa makaranta su ka zuwa aljanna ku ba ku su kuna wurin ka tashi ko to ka tashi ɗaya ka hadda mutum ba akwai baƙin ciki wallahi ga duk mutumin da ba zai iya buɗe Qur'ani ya karanta ba ko ya faɗi ko kar ya faɗi wallahi akwai baƙin ciki babu abin da ada daɗi a rayuwar mutum ya ji ya haita wani kunci ya haita wani kanji idan a waye gari yana iya buɗe alkur'ani ya karanta ba za ka gane ba sai ka samu wannan dama sai ka samu wannan dama ka je a fara da kai wata guda ya yi yawa ba mun samu yaren da na shi haɗa musu malam nasiru mutum na iya sanin ƙur'ani ya iya karanta cikin sati biyu ko ba zai iya ba kunjiya sati biyu ka zo in dai da gaske kake ka zo sati biyu ba ka taɓa sanin komai cikin ƙur'ani ba ka zo sati biyu da gaske kai ka zo a fara inda gaske kai inda ba ka gudu ba ka taɓa a kwama da kai cikin sati biyu shi nan Qur'ani ko ina kana iya karanta shi in ka sa kanka Wallan har ne ke kara Alhaji Ayuba direban ciyama daga cigantaka ce ga wata shekara biyu ba muka yi Qur'ani da shi sai da ya sauki da alfin bawa an kawata wasu na nan wa'inda mun kai da su don haka aka sauke Qur'ani da su haka suka sauka haka mutum mai shekara hamsin zai iya mutum ya sa kai ne dai to daga kalubalen ku ko ɗin ɗinka ba musu littafi kyauta za mu baka fensil kyauta da ɗaya ba mu biya ma kuɗin tahowa da koma haka sannan in ka gama wanga littafi mu za mu baka littafi in ka gama wanga mu baka har ka gama sai ka gudu kai ka gudu ka taho dai aka so wani lokaci ƙarfe shidda in kana iyawa saboda ba za a baka lokacin da ya suke nan ba don ba za ka ji daɗin karatun ba amma ka zo karfe shidda in ka sa kanka taho karfe shidda amma ba ka koma gida ka kuma sai bayan isha'i a ci gaba da kwaba yanzu haka malam awal malam lawali yana ya bude karatu magariba zuwa isha'i na da cije haka ne malam na ku yana a nan shehu kan jiwa in nan bai yi maka kai ta wuri ne abin ba ba magana shekaru babu kunci ne za ka yadda kanka ciki Allah shi muna jagora ina faɗin wannan wai don a hasala eh wai don waɗanda adda matsalar nasu ji ka kaifi su to wanda bai baka ɗari bai yana da to jama'a in baka ɗari da fata zan yi a abin ba ko da in dai kuɗi ka sai dai ma na kai ka bana alƙawarin kana dinga ba mu kuɗi ɗari biyar mu ba su to ina gaya maka magana ta ku suka da a tallata ko to ma da ah. <laughs> wai kun ji ni a zira na in an ka sa kuɗin kai malam mutane zuwa gaje ta aiki kuɗin a sai in kaya da za a sa sai in kaya biyuwa biyar in yanzu an ka kullum ka to kai biyuwa biyar a baka ɗari biyar Kun ji mara da ya ce wai a tallata a kuma su iya yi suna iya bada da kuɗi amma dai da mutum zai zo babu kuɗi da gaskiya zuciya ta ta haifalki amma ko da don kuɗin zai zo ya zo inda akwai su ni da yana da su wallahi na iya bage su kuma na san kai ma da kana da su wallahi kana iya bage su a ba da su da tsarkin niyya wallahi ko da kuɗin mutum zai zo mala akwai yaran da wasu kan zo daga zuru suka zo yaran nan su biyu cikin wata guda suka sauke alkur'ani komi ko alfin ba'an ba sani ba ma na fi ina yiwa ko bai yiwa kajiya yara ne matasa suna ticciye su ƙara fi'o'i na sun ka malam mu baƙin cikin mu boko ko ni guda ɗaya karantawa amma ƙur'ani ɗiɗɗiɗɗi wala yaran da suka saka su mala har rai da karatu suka ba su gida ba ran idi wallahi malam zaman su sun kai yaran nan an kai sai da sun kafa kitan koma gida shi kenan an gama da matsalar su Allah shi muna jagora da karatun Qur'ani yana daga cikin abubuwan da in mutum na zaune masallaci yana jiran sallah wanda zai yi Allah shi karfa mu wato jama'a waɗanda Allah ya ba dama su su taimaka makade su ba da tasu gudunmu mu yanzu mun ce ga gudun mu ko muna iya baka littafi ko muna iya baka tantsir ko muna iya ba karatu har ka ɗauki alƙur'ani kyauta za a baka amma hada ciji in ka kuskura ka dugo ɗan yaron ka dubu dubu ka tura shi ya ce a to wannan emir registration naira dubu wannan shi bai ciki wanda za a baka karatu kyauta emir registration in ka emir registration kuma duk wata ka biya kuɗi saboda in ba ya haka dan ba to ɗiyan mutane uwaye za su cika wurin da ɗiyan su sai zan su da cija wanda za a yi don su ba su samu ko ba wanda zai dame ka aji na za a shiga da kai a zauna kuma zaccawa wallahi malam zan daɗi ni ba abin da kai daɗi irin karatun da shi wallahi ana tsaye ana ta wasa ana ba'a a ce kai wani to zuwan da minan sai ce ah zuwan ga ba jimin na ba ka yi wani irin jimin swatun na kaga sai a yi ta ba'a wa kuwa ku ko ba a barin yaro ya shigo wanda zai damu ku ne da cije wa kuwa ku masu shekaru arba'in masu shekara kai za ka ba da gudunmuwa to ga wani yashi zai ba da tayi gudunmawa cikin masu karantarwa yana cikin mun samu daya akwai su malar fi sabilillah za su ba da rayuwa ba na fi duk da kai ka san lakcin haki amma dai akwai abubuwa kuma na sani amin zai ba su a kun gani ga nan zai iya ba da gudunmawa shi a maka saboda ka kowa abu take sai mun gani ko muna samu in yanzu akwai mai sha ɗaya yanzu ce zai shigo yau ɗaya na ɗaya ne ban da juma'a amma har da alhamis zuna iya ma karatu ƙarfe shidda na marici shidda na marici ka taho eh to ka gani eh malam mamur shi ba ya buɗa nan da alfin bawa an kamara. fara sabbe ne akwai haske ko babu haske ka ji ko sabbe ne ya ce akwai haske kuma gaskiya mun gani duk wanda ya kale ka ya sa akwai haske alhamdulillah ga sunan malama mamur shi ma nan ya buɗa yana karantarwa nan in ba ka iya zuwa can ga wurin can amma dai abin da muke so kan mutane su zauna haka amma ina sake mai mai samu kuma ina ta faɗi wallahi wanda addaci da jama'a ya kai waɗannan shekaru bi iya buɗe alƙur'ani ya karanta wallahi akwai matsala ko aka ji daɗi rayuwar ka ƙur'ani dai yadda wani abu da ka buɗe shi duk inda ranka ya ɓaci sai ka ji wani irin nishaɗi da haske na zo amma ku tambayi waɗanda ka buɗe ƙur'ani su karanta kuma abin ga in ka sa kanka bai da wahala wallahi cikin dan lokaci kaɗan sai dai abin da shi na daga Allah ba ka iya yi sai Allah ya tabbata Allah shi muna jagora kuma wallahi ba ku shanku na muka yi ba inda suka yi mu muna tausaya muku. Eh eh tabarar da suna haka kuma ba dole sai wuri na ba duk malamin da ada lokaci ga malam nasu ɗan ko shi ko zauna da shi zai iya baka wannan gudunmuwa yana yiwa wani bai da lokacin zuwa inda nan ga malam Muhammadu ta ya buɗa ga malam lawali can abin nan sarki sai eh sarki shehu kan ko yana yi in ka ce duka waɗannan wuraren ba wanda zai ci sai a shi wani abu gare ka Allah shi mana jagora sai ba lake da karanta alqur'ani to sai yake cewa kun san muna magana ne yace wa tamkiru li salati juma'a yin sabko ranar juma'a lahu fadlun Kabiru, shi ko na da wata lada ɗoriya akan sauran sauran sauran falala wa minhu fadlun tijarus sala wanda ya san ranar juma'a yana da falala ta jiran sallah din allazi tamma bayanuhu wanda bayanin sa ya cika wa zalika bi al ajri wa qalb al-thawab min Allah yace saboda mutum yana neman lada ne daga gurin Allah subhanahu wata'ala fayatahassalu yace fayatahassalu muslim kuma musulmi sai ya samu ala kunuzin wato taminatu zai haɗu da taskoki waɗanda yake samina masu gwaɗi wala ya ajizuhul mar'u an tahsilihi fi abawanin kafira kada mutum ya gajiya wajen kokarin samar da wannan alkhairin ne yawa to haka jama'a wannan masallaci muna buƙatar mu ga canji kuma ko zo satin ga ya ga canji duk abin da kuma da mun muna magana son muka yi gyara so muka Allah ya kai mu lokacin da masallacin ƙarye goma sha biyu kaga masallacin ga nan da ya ƙware masallaci ta cika ba inda ɗan ai ta zuci ai ta surwa salati ai ta karatun qur'ani ai ta hailala ai ta surwa nafila to da an ga wannan to mun ci gaba amma wallahi jama'a ba ci gaba ne ba ba wayewa ce ba a wayi gari halli mai shigo masallaci bai cika ba kuma alhamdulillah yau satin nan ai an samu canji ko don ga yanzu masallaci na cika ma kirka min liman ya su Allah ce mana jagora don haka ma ce fa an ausu bin au. hadisi ya tabbata daga ausu dan ausu Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man iktasala yawmal jumu'a wanda ya wanka ranar juma'a haka ne man iktasala yawmal jumu'a wanda ya wanka ranar juma'a wa bakkara wa takara ya daka sanko. mene ne daka sanko? in kana ya karye bakwai fasu karye takwas karye tara irin wanga masallaci namu ma gara basa in ka zo masallacin nan karye goma sha ɗaya da rabi kilan kana cikin waɗanda za a samu gara basa sa a farko wanga masallaci sha ɗaya kana iya samun gara basa shiga cikin sahun harko kamin nan gaba ta canza don na san nan gaba canza za ta yi eh wadana wasama kuma musun yan matsu kusa ga liman kaga yan matsu ya samu sun gaba ke Wasama ya saurari liman a lokacin da yana hudu ba wa ansata kuma ya yi shiru kana lahu bi kulli hudwatin ya haduha ya kasance duk wani tako da yayi tako da shi za a ba lada ajaru sanatin lada ta wanda ya ibada shekara guda kuna ji jama'a daga gidanka in ka tako ka tako da kawarka ana rubuta maka lada shekara guda to ga liman ya iso to sai liman ya iso da babu wani abin da za a yi kuma sai a ba liman dama muna roƙon Allah abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah shigar da mu aljannarsa Allah ya yaye mana kurakuran mu annan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika na an Allah ilaha illa anka nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh